This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare barkamu da safiyar yau Asabar tara ga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken jiya jama'a ya ce zaɓi ya rage na hamas ko ta yadda a cimma tsagaita wuta a gaza kwanan nan ko a'a da yake magana gabanin wata tattaunawar da za a yi a washington da wata tawaga daga kasar turkiya blinken ya ce amurka dai na ci gaba da kokarin ganin an kwance damara a gaza duk da rahotannin da ke nuna cewa wakilan hamas a tattaunawar birnin alkahira sun fice daga zauren tun shekaran jiya alhamis a wannan lokacin a wannan sa'ar mun dukufa wajen ganin ko za mu iya cimma tsagaita wuta abin da ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa sannan a yanzu hamas ce matsalar matsalar kuma ita ce ko hamas za ta yanke shawarar cin ta wuta ko a'a wadda za ta amfani kowa ya rage nata mu dai muna ta aiki wurjanjan a shirye kasar turkiya take ta ɗau nauyin wani babban taron kawo ƙarshen yakin ukraine wanda da ita ukraine ɗin da rasha za su hallara a cewar shugaban turkiya rajab tayyip erdogan bayan wata ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a birnin istanbul jiya jama'a muna masu bayar da babbar mu don kawo ƙarshen yakin sa tattaunawa a cewar erdogan ya ƙara da cewa ya kuma jaddada goyon bayan ƙasar turkiya ga ɗiyocin ukraine a tsawon shekaru biyu na yakin na rasha da ukraine turkiya wadda mambar neto ce ta gwammace ci gaba da yin kyakkyawar hulɗar diflomasiyya da ƙasashen biyu kuma ana ganin za ta yi ƙoƙarin ganin an yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin waɗannan abokan gaban. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana damuwarsa kan matakin haramta amfani da kafar TikTok a Amurka gabanin wata ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka za ta kada a makon gobe wadda za ta baiwa kamfanin ByteDance mamallakin TikTok wa'adin watanni shida ya tattara ya nasa ya nasa. tsohon shugaban na amurka wanda ke takarar sake shiga fadar white house ya rubuta ta kafar truth social cewa muddin aka kawo ƙarshen tiktok to kafar facebook za ta rubanya abinda take yi ya kara da cewa shi bai ƙaunar ganin facebook ta ƙaru to amma nan take kwamitin yakin neman zabensa bai ce komai kan ko trump na da wani ra'ayi game da kudirin na majalisa kan makomar tiktok ba shi ma kamfanin meta mamallakin facebook ya ki cewa komai a shekara ta dubi da ashirin dai trump ya nemi haramta amfani da kafar tiktok a amurka inda mutane miliyan 170 ke amfani da ita amma kotu hana shi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin ƙasa na jama'iyyar republican jiya jama'a ya kada ƙuri'ar nada jami'an da donald trump ya fi so don jagorantar jama'iyyar wanda hakan ya ba shi damar cikakken iko da jama'iyyar yayin da ya kama hanyar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar sau uku a jere an zaɓi michael watney ɗan jama'iyyar republican daga jihar north carolina wanda shi ma ya goyi bayan zargin da Trump ya yi cewa an yi magudi a zaben shugaban ƙasa da ya gabata ba tare da gabatar da hujja ba a matsayin sabon caman na ƙasa na jama'iyyar a ƙuri'ar da aka kada da safiyar jiya juma'a. Sabon kwamitin zaɓin Trump ya sha alwashin ba zai yi amfani da kuɗin jama'iyya don ɗaukar nauyin tarin shari'un da Trump ke fuskanta ba. A ƙarshe, ƙasar India jiya jama'a ta fara maida 'yan gudun hijirar ƙasar Myanmar waɗanda suka nemi mafaka bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta ɗaya kuma tana shirin ta saƙiyar ƙarin wasu cikin 'yan kwanaki masu zuwa mako guda bayan da ta ce za ta kawo ƙarshen tsarin shiga ƙasashen juna ba tare da takardar biza ba dubban farar hula da kuma ɗaruruwan sojoji ne dai suka tsere daga myanmar ɗin zuwa wasu jihohin indiya inda ake samun dangantaka ta harshe da ma yankwantaka tsakanin al'ummomin biyu wanda hakan ya janyo fargaba ga indiya saboda yiwuwar tashin hankali ya bazu zuwa indiyar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya lau ai na ce me ya ɗauki hankalinka a wannan makon banda wannan jawabin shekara-shekara da aka shugabannin Amurka suka saba yi da ake eh. maganan eh, bayani akan halin da kasashe ke ciki. Banda eh. shi me ya ɗauki hankalinka. To wannan zaki abun da zaki sake aka yakin shi ne babban al'amari a nan america dai a wannan mako ne kuma kin san galibi mu masu ah, baki da muke kasan nan mun ji irin batutuwa da aka yi musamman akan harkar tsaron kasa wanda yake kin san galibi mutanen mu akan samu 'yan afirka da wasu wurare sukan biyo ta barauniyar hanya ta eh, wato ah, iyakar kudancin amerika suka shigo kasar nan wurare hanyoyi daban-daban suka yi amfani kai eh. sami irin bakin nan da suka shigo ta barauniya hanya eh. za ka sha mamaki wallahi za ka sha mamaki <laughs> yadda mutane kuma abin mamaki dukansu duk wanda zai shigo eh. sai ka ji ya ce ko da kuɗi ba zai sake biyowa ba mm. haka kuma ah, ba zai bar dan uwan shi ya biyo ba amma kuma ina duk da irin wannan eh, kashedi da ake amma kuma mutane sukan biyo to ah, babban abin da ni ya bi gaskiya so ah, wannan shine ni babban abin da ya dauke min hankali irin ne ah, matakan da shi shugaban kasa ya faɗi na neman kare wannan hanya ko kuma ɗaukar matakai na tsaro a kiyaye mutane da suke biyowa wurin. to madalla muna koyi kullum aka ce duniya makaranta ce baki ɗaya ko mm. kullum kana koya da kana koyan darasi kana kuma ganin wani abu sabo da ba saba gani ba gaskiya to da fata Allah ya kare irin waɗanda suke shiga irin wannan hali ya kuma kawo ci gaba a kasashen mu domin idan kasashen mu suka ci gaba ina eh, tsammani haka babu wanda zai taso ya bi wannan hanya mai hadarin gaske haka ba za su yi haka ba to Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu amin sun ma. to kamar yadda muka saba ba bari an yi rasuwa a wurare daban-daban bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ta sashen Hausa zuwa ga iyalan marigayi honorable peter agara wanda allah ya rasuwa ranar 29 ga wannan ga watan jiya za a kuma jana'izar sa ranar alhamis zuwa ekuwa bishara namba 1 a miyango gaisuwar ta'aziya zuwa ga hajara ta da iyalinta duka domin rasuwar yayansu a jos sai kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga victoria majid domin rashin danginta a wani harin da 'yan bindiga suka kai sai gaisuwar ta'aziya ga nehemiya kim maji shi kuma ya yi rashin sirikin sunansa sami kura muna kuma mika gaisuwar jaje da fatar samun lafiya ga shehu abdullahi jegebe sarkin labari hmm. <laughs> sarkin labari a bar ya huce kana can kwance muna hmm, da maganin alheri allah baka lafiya <laughs> ya baka lafiya amin sama amin to bari ni kuma mika wannan ta'aziyya ga mai sauraren mu yau da kullum injiniya mai goro makeri kwanta gora wanda ya ce allah ya yi wa yayan mahaifinsa rasuwa a ranar laraba wanda aka fi saninta da suna goggo ige kurusu a bodinga to allah ya gafarta mata wannan kuma sako ne da ta fito daga mai sauraren mu hamidu kalallabuwa a jihar bifa jamhuriyar nijar ya ce yana mika sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin gudumariya bisa rasuwan sarkinsu na wato wannan gari kenan da ake kira arifa waruma wanda ya rasu a garin na gudumariya ya ce allah ji kanshi kuma allah sa ya huta to sai kuma wannan taya murda ne na nadin sarauta ga fahad sabe salmanu mai aduwa wanda mai girma uban ƙasa galadiman daura hakimin mai addu'a zai nada shi sarkin dawa za a yi wannan nadi ne a yau a asabar da safe da misalin karfe goma a fadar mai girma galadiman daura hakimin mai aduwa to wannan sako ne daga babawo matu mai addu'a a jihar katsina a madadin iyali da abokan arziki to allah sa a yi wannan nadi lafiya shi ko sarkin dawa eh, eh. <laughs> me aikin sa ka sani sarki ba su ne masu zuwa farautar namun daji da sauran sauransu ba kai ma ni ma da yake kai ma mu saraki ne ai ka san duka raukin nan ka san aikin su eh. na gwamba to Allah ya taya shi riko amin sun ma amin a gama da duniya baki ɗan lafiya amin Kele bi ma shi ne kele zan fasiran da lise. zangon gaishe-gaishe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga gogo na goma a zaria da muhammad arwatu a abuja sai inna mai koko a unguwar bishar zaria da hajiya titin lagos a kaduna da na mai koko aliyu kogoro allah ya sa haka sunan na yake sai gaisuwa zuwa ga baban idi a unguwar bashar da kawo sama'ila unguwar bashar da talatu da amadu mu'azu da matansa da inna baba dukansu a unguwar bashir da baban uwani a layin alasure na kano da maryam da uwani sai bensa a abuja da binta a magama da yar bauchi a birnin abuja sai yaya umar da rukayya da bebi hafsat a kaduna gaisuwa zuwa ga Aisha da 'ya'yanta Aisha da Zainab a Zamfara, sai Bilkisu da mai gidanta a Abuja da Usman da iyalansu a Kano. Gaisuwa zuwa ga halima abdullah aisha da kananta faruk maryam ahmed da usman sai kuma amarya shukura da husna gaiso a bari ya huce zuwa ga hajiya zainab marshall a abuja da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan sakon gaisuwar abar ya huce daga ahmed baba a cuku a garin sawama a ghana ya ce yana mika gaisuwa ga sarki na madina a ansawan da mahaifiyarsa mahasana da alhaji imrana da antisi kaunin accra to bari kuma na mika gaisuwar sada zumunci ga malam sita dikko a unguwar afirasi a ansawan da malam abdulganiyu a zango ansawan da kuma alhaji imrana madaha a zango ansawan da tijo arziki da malam adamu bayawa jikan john muhammad da hajiya so ba amadu a dukkaninsu sawam da fatan sun tashi lafiya. To ma kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa dili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna da aka aiko ta hanyar sada zumunta WhatsApp A gaisuwar a bari huce zuwa ga jiral ishaya kure da abdulsalam muhammad sai sambon din da salamatu dan juma gaisuwa a bari huce zuwa ga buba nakan kwana miya Allah ya sa haka wannan sunan yake nakan kwana miya <laughs> da tasindi gata da dedison malison da dan juma sadiya sai sikidiya angel da jacob mai gida gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ayuba matu da dr bakari ibrahim bunga da ah, Kam mai samari sai ezekiel gomos da george pam gaisuwa a bar ya huce zuwa ga ambasado emmanuel peter d da ibrahim bala sai haruna mohammed katsina gaisuwa a bar ya huce zuwa ga lado tambai da iyalinsa da iliya sallau da desmond shalom sai martin kadans da yasmin diga ga Allah sa haka nan sunan yake sai Michael Sa'idu da Rabra Akila Adamu sai Haruna D Gaga da fatar an tashi lafiya. a kitse ina kan kwada yana saurare ina kan kwada yana saurare to gode kwarai da gaske da ya sake a wannan zaure to ga ci gaban hirarsu da wakiliyar mutamar abin to gaskiya ne ni dai wallahi ban iya kono ne suna da yawa suna da yawa sai ce bakan ka to eh ni ko to bakan damiya ce a wuri na saboda ya tsara da muhimmanci misali ta amma akwai ɗaya wadda inda kan da kan iya ce mata bakan damiya ta mata da kamar na san ni ma dai kamar na san Aisha ah, ba Aisha ba ce Aisha wannan wani abu ne tun da ba tana tasiri a kan wannan abu tanka ba ita wani kan da eh, ya ma jawabi wadda kunkurin na hawa na fiyan da aka yi Eh, gasa ta gurmu mm. ita ma wai ba dan saboda gasa ba ke ta sai a saboda lokacin da nake har ta waka kamar da na fara an gama da tsofata eh, an gama an gama abubuwa da dama na iskance ba na da kwal ina shaye-shaye kaza-kaza kisa uwa uwar da da ba ta kama da abin mai tsayi to da kadan kadan da abin yana dan ana explica mata gashi gashi ke hata yarda to lokacin za hau podium za hau wasan a tawa ita tana tana kallon tana gaban tele tana kallo tana tana tana eh, kallo shi take yi kace ina ina ni mata ni ina nan tawa kace kana nan wurin kumbura da mata eh, ina nan wurin kumbura da kace mata daga wannan sai hau kace mata sha ma Allah Allah Allah sai ka ci insha Allah kai zaka shahara wannan to tun da nake har yanzu har yanzu dai nake wa ko yau shekara wajen goma sha shirin tuna eh, dubu da bakwai na kai to har yanzu ban taɓa jin in hau podium in waka ba ina jin daɗi na murna kamar wani ranar saboda na sauka na ƙare waƙar na sauka kamar wurin kamar bata shi ne ba kuwa ina son ƙara koma in yi mm. da ka zo kuma ka fita ku na zo na fari wadda ganga ake bugawa a yi gangami mu kuma na buga ta yau da yaran ƙasa ni na kira ga 'yan Nijar mazan mu da mata ku buɗe kunnuwa ku shi ka sako na da ni zan faɗa idan an ɗauka da kyaule na magani a cikin shi kaga ba tsaye gumi ba siyasa a cikin shi babu tsokar ra'ayi a cikin shi babu tsayin zuciya cikin gani to wani wakal a kullum ina yin ta kullum ne ina ta sai san da wannan magana ta uwar ta bukwa to kin gani ina ita ita ce bakan nan ya ta ba to kuma sauran wani ma ina sa su kowace wakil da na yi a kullum ne da ta ne ta ba na ga aishar ma kamar kana santa na san dai wata aisha ce dai wanda dai eh? ita aisha ita udo ne saboda ita mu katari ce aka yi waɗannan shi bai na zama da aisha a najeriya lokacin da zaga ina wannan kuwa to lokacin da yake rakodin in eh, alwa na fari ma saba aisha a cikin a cikin wakon da zai aiki shi a kowane ke wani wanda ke ba kallon wasan kana shi to shi yana wakar kamar to zai labarin ina cikin dodo sabon sai ce a cikin za ka yi kasa aisha ita a saba ita a asata ta ce to biya kudin to shi biya kudin na aisha aka yi za ka cikin da kudin shi gani a shi ita ce ba ta kudo eh, na wani ma duniya gaba ɗaya ba ai ko a wurin biki in aka ce aisha nan daga an buga ta yan mata tabarkalla masha Allah suna san Aisha nan kuma ki kuma I want to know Aisha mun masauki shi music for Aisha Musa for Aisha if you love me Aisha I need you Aisha I love you I love you she can sarki Aisha <laughs> kin gani kuma akwai wani da abu yanzu in ne waka inda inda ta fito to kin gani jama'a sun mata ta ana santa saboda kalaman da suke ciki saboda salon da yake waka salon da yake wa mutane eh, abin dariya a ciki ko saboda aika to kin gani yana ɗaya daga cikin aikin da ake kuma yana nuna ki an ba aikin riba to kamar eh, tsawon wani lokaci da ka fara wannan waka wasu irin matsaloli ko kalubale ka ci karo da su to shi dai kalubale na farko da muka da na samu shine wajen tallafi tunda yau za ka yi album sai ka zuba kuɗin da dama to yawanci mu muke zuba kuɗin mu muke zuwa mu yi rikodin mu muke zuwa mu yi mu yi duplicator shi mu je mu sai da su tallayi kuma na biyu yanzu sai muka so cin wani yi wanda kamar su 'yan gidan ba sa sauraron kin na gida a yanjin na waje yanzu zai ɗauki misali in kirki na eh, mutum zaki a cikin da zai samu hudun na Nijar guda 20 da ke samu na wani guri guda 40 guda 100 to muna cikin wani matsayi kalubalen shi ma to kuma na na na uku shine kuma eh, kamar tallatawa an yi zina an yi zina mu da masu tallata mana kuɗi ba kamar najeriya ba kamar senegal ba kamar mali ba kamar ba mu da masu tallatawa ita kuma waka dan kana ta ba tallata maka to kullum ba ka samu irin abu da kai so ba za ka yi ta ne kawai a saurara a wuce shi kuma ya kamata a ce yau wanda suke saurara sama internet da wanda suke janyo sama internet ya zama to a ce kai kana da wani eh, abu da ya rika shigo maka to munan nijar ba mu da wannan abu ba misali a nan gaba muna da muna yaƙi da mu gani ya ya kamata mu yi don da abin ya zama toki an samu riba saman aikin da ake ba. Ko yaya hulɗa ka take da sauran kamar irin um, uh, ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wasu proje-proje haka da suke kamar ɗaukar mawaƙa su ba su horo ko kuma wasu abubuwa da ya kama kamantan haka. To mu muna da hulɗa masu mai amma babu wani horo da ke ba na ma kamar shiga ne kake babu wani horo da ke ka mai muna da alaƙa ne da da furuzuka da ana muna aiki ta aiki sa kiran yi. To ma da ni an wasa mu. Gaskiya. <laughs> Muna godiya yawwa muna godiya kwarai da gaske. To baba yau labarin da zan baka ko? Mm. Labari ne na dan zaria da bakano ke za a sha chapter wurin nan dan zane ne wani dan zane ne baba da bakano suka je neman aiki to suka rubuta wasiƙar neman aiki aka mm. ɗauke su aiki to abokai ne tun dama mm-hmm. to shikenan da suka tafi wurin interview sai aka fara kira mu bakano da aka kira bakano <laughs> baba aka tambaye shi aka ce mishi tambayar farko mm. wai wane ne shugaban kasa to a zamanin buhari ne eh. to aka tambaye shi wane ne shugaban kasa ya ce a muhammadu buhari eh. sai aka ce to da kyau sai aka ce mishi to najeriya ta samu wace shekara najeriya ta samu yancin kai hmm. sai ce dubu ɗaya da ɗari tara da sittin sai aka ce mishi to wai cutar kanzamau tana da magani <laughs> Eh, to amma likitoci sun ce ba a tabbatar ba. Akwai magani amma likitoci sun ce ba a tabbatar da maganin ba. Shi aka ce to madalla da kyau. Sai aka ce to eh, aka ce to shi kenan ya je ya kira na gaba. Mm. Tambayoyin sun kare kenan. Eh, tambayoyin guda uku aka mutu. sai aka je aka kira ya kira ya je gaya ma dan zariya dan zariya abokin sai ce da me da aka tambaye ka ya ba shi sata ansa ba sai wai wai na farko idan ka je ka ce Muhammadu Buhari tambayar farko tambayar farko tambaya da biyu ka ce dubu Eh, alif ɗari tara da sittin. Da alif ɗari tara da sittin. Eh. ce ta uku kuma hmm. ka ce eh amma likitoci ba su tabbatar ba. Eh, ta haba, ya ta haba don waye nan kamar in kuke ya ka zai kace da mai wani kenan. Eh. <laughs> Shi kenan sai wannan da ya tafi haka eh. tambaye shi ɗan zare ya isa. Tambayin farko dai Buhari. Tambaya ta biyu an sa shi ne alif ɗari tara da sittin. Sannan kuma tambaya ta uku abu eh, amma likitoci ba su tabbatar ba na abu na abu shi ke nan da aka je aka je farko da aka ce mashi aka ce mashi ya sunanka oh. <laughs> sai ce muhammadu shugaba muhammadu buhari eh. <laughs> sai aka tambaye shi shekarunka nawa ai wace shekara aka Ni kuma ne. dubu ɗaya da ɗari tara da suka kalle ki an tambaye ka suna ka kace Muhammadu Buhari an tambaye ka yaushe aka haife ka kace wai ni shekara da kada kuma kai duka duka shekarun ka ba kai 30 ba ɗaya daga cikin masu wannan interview ya kalle shi kai mahaukaci ne sai ya ce masu eh amma wannan tabbatar ba ko na gumma idan kai ne mai wannan interview ya za ka yi da wannan candidate wanda ai kuransa kawai za a yi abokin shi ya girbe shi abokin ya samu aiki wannan kuma adabu to yi kuma sai shi a'a ya aka gana eh. wannan kai an sa kawai kaje ba mu ka jimin tambayoyin ba Kuma mai tambaya da aka tambaye ka je ka ce one ga ansa two. Na ga malama Bello na ɗaga mana hannu sabili da aka tilasta ta burki ne zama da madadin. Baba ya kuma ke Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.